A faɗar manyan-manyan sakatarorin ƙungiyoyin sandika na 'yan kasuwa masu shigarwa fitarwa da sandikar ƙasa na masu motocin sufurin ɗaukar kaya haɗe da sandikar matuƙa manyan motoci a cewar su tsarin zirga-zirgar manyan motoci masu ɗaukar kaya na da daidaiton ƙa'idodin da aka girka masu kan wani ƙuduri da ma'aikatar magajin gari ya ƙayyade lokutan da safe ƙarfe tara zuwa ƙarfe shida na marece da dare ƙarfe karfe bakwai zuwa karfe shida na sahe. Sai dai wannan matakin na kawo matsala bada bayan gosulan da lamarin ke haddasawa a lokutan da zirga-zirga ta yi cikoso Gerald Delan, babban sakatarin sandikar kasa ta masu ɗaukar kaya ya yi furci kamar haka. Mun yarjejeniya tare da masu shigo da kaya domin kayan su tun daga tashar ruwa a kawo su har zuwa mangazojin duwan game da yarjejeniya tsakanin magajin gari da masu shigo da kaya shine ratso gari a lokacin aiki bisa biyan kuɗin takarda cika goma yawancin mangazojin duwan suna tsakiyar gari. A ɓangaren babban sakataren ƙungiyoyin manyan 'yan kasuwa masu shigar da kaya da fitar da su Cambiano Shebu ya sa ƙaimi bisa ga yarjejeniyar da ta haɗa su da masu tukin manyan motoci ɗaukar kaya. Akwai yarjejeniya tsakanin mai dako da mai shigo da kaya. Nawa za ni baka kawo mini kaya daga tashar ruwan Ghana har zuwa mangazata a Yamai. mu yi in baka rabi su dakon kaya suna gai wuce kwana uku a cewar kudiri da suka hada za su fara idan baka hada takardu ba za ka fara samun tara ta jika arba'in a ku biyu na farko da kuma jika ishirin har karshen hada takardu. Samun shiga birnin Yamme a faɗar dukkan masu ruwa tsaki ga al'amarin wani kudirin harabar magajin gari ya tilasta biyan diya ta jika goma. Bari mu saurari ra'ayin babban sakatarin sandikar dokar ƙasa na matuƙa manyan motocin mai nasara bizo. Ana iya lodi tun daga Kotonu ka zo duwan ka sauke tsakanin 'yan kasuwa da masu shigo da haja masu dakon kaya ba mu biyan jika goma ka ne muka rattaba hannu ɗan kasuwa kafin tilam ta zo dukkan takardu ya harhaɗa su tare da transitar sannan ya yi masa fakacur. Mun bukaci samun ra'ayin harabar magajin gari ta birnin Yamme sai dai ba a bamu ansa ba ga tam tambayar tamu